cikin son ba kulawa ba na gani ba ni da daraja ba ni da martaba ba kina ah, ah, ah, ya nika kana ta cuku-cuku da babur kana kokarin dora shi akai ba fa mutum bane garzali atisaye nake yi yanda zan samu in naje na yi budu-budu da makanike na sai ne masa duka yau wannan babur din jiya fa ka karbo shi daga gurin bakanike to ba shi ne nake gaya maka ba jiya jiya na karbo mashin din daga gurin gyara bai kawo ni gida ba kuma yanzu gashi ya gaza kai ni kasuwa shi yasa nake so yanzu ka taya ni mu na daga mu in dauki mashin din nan ka mayar masa da shi ina dire shi shi kuma ma dukan tsiya ai din laifin ka ne ai da zai zama laifina saboda makanike ka baya amfani da kayan gyaran mashin na martaba motorcycle spare part Nigeria Limited martaba motorcycle spare part Nigeria Limited sun tanadi kayan gyaran mashin mafiya inganci kaca sprocket blow inji da dukkanin kayan mashin sababi kuma original don ƙarin bayani a neme mu a babban ofishinmu da ke kasuwar kofar ruwa shagon Umar Awala Ali mai lamba 278 ko kuwa lamba 279 Ibo Line ko shagon Alhaji Nazifi Idris ko a lambobin waya sifili tara sifili uku ɗaya tara uku uku sifili biyar sifili ko kuma sifili takwas sifili shida sifili uku takwas uku tara takwas takwas. Martaba Motorcycle Spare Part Nigeria Limited sayan nagari mai da kuɗi gida. faru? Ya sa a yi mutum azumi har an kira sallah sallah ma ake yi baka je ka sha ruwa ba baka ci abinci ba abadan Allah. Eh yanzu ai dama kin ga kokarin fitar nake yanzu da na fita sallah kawai zan yi dama zan shi insha Allah. Shikenan. A'a ba gida ba. Yanzu ajiye mashin ɗinka za ka yi gurin mai gadi? Eh. Ya ajiye maka shi. Mu je ka shiga mota in kai ka waje ka fita abincin. To ai dama gidan zan tafi in na je gida kin kasance abinci dama ba matsala insha Allah. Hmm, to bari ma ka ji. Wallahi na ma faɗa a zura. Kar ma ta maka abinci. Saboda me? Macin nan tana kokari baiwar Allah nan tana kokarin ta sosai ta yi ji hidima da goggo ne ko kuma ta ji hidima da yi maka abinci. Haba. ina ce mata kar ta yi maka abinci zan ɗauke ka mu je ka ci abinci ka koshi sai mu tafi gida. kaga ko ba ka so na samu ladan ne cewa fa aka yi duk wanda ya ci da mai azumi zai samu ladan kucin kucin wanda ya azumi ko kana wani bakin cikin samun ladan ne a ba haka ba ne amma abin da na gani amma ni ni kawai ba zo mu tafi gaskiya ne shi kenan ba kuma shi kenan zai kamar

ki so ne sosai mu so soyayya shi ne silar so a so na soyayya sigar silar so shigar sa hayya ai tsananin so Gogo? wallahi guguga ki tsak kin ga ki matsala ko kin ga ki lafiya dai lafiya lafiya yi dariya gugu yi dariya doriya ah! na'am me haka waya ce sabuwa hajiya ummi ta kawo mun Allah kai masha Allah alhamdulillah dan haka kullun nake gaya miki kiran ga yarinya nake kyakkyawan zato amma ke kullun burin ki dai saboda iri iri to yanzu in kika kwanta da hankali to la ina ba abinda ba za ta yi miki ba mun hana azumi ne ai shi ne kuma dole ai mutum zai ji ina jira ta kwace baby ne ashe ba haka bane sai ta kawo sabuwar waya kwalita ta ta kin ta ba za ta kwace miki baby ai babin ki daga ke sai ke mm. to an yi waya abinda ake so

kake ta yi mun dawo gidan fa. Gaskiya ne, kin san ni gaskiya ban saba yin dare ba ne. <laughs> Shi sa nake ta dan kokarin gana samu na shaji. Amma wannan ɗari ɗarin da kake da jiki ka saki jikinka. ku ne fa. Sai ka ce ba gidanka ba haba dan Allah. <laughs> Gaskiya ne. Na gode sosai, na ƙoshi sosai. <laughs> na sosai na samu abun nan, na gode ƙwarai Allah saka da To yayi kyau a gaishe da Zura ko amarya. malama zubira ni zan ɗan koma nan ne dan sai shigo da motar nan to to kyau ta alama alaikum a gaishe da amarya a'a muso juna mu damke Assalamu alaikum. alaikum salam dadi ya faru ko dai jikin ne tashi ai farin cikin da kike ciki shine ya saka na a cikin wannan yanayi farin ciki na kuma dadi madadin farin ciki na ya zamto ka fi kowa jin daɗin yin hakan amma kuma za a iya saka cikin damuwa wato abin da yake shirin faruwa da ke ne Dadi menene Alaƙa ki da Ayan. Me ka na fahimci dukkan abin da yake cikin ranki ko yake cikin zuciyarki a matsayinki na ƴata. Don haka ya yasa nake jin tsoron faruwar abin da yake so ya faru. Abin da nake so da ki, ki samu nutsuwa da kuma kame kai. kada ki gaggawa da azarbabi wajen bayyanawa hayan soyayya domin ina gudun in kika nuna masa soyayya ta wuce misali to fa zai yi tunanin abin da nake yi masa na kyautatawa don saboda alaƙa da shi don haka ina so ki samu nutsuwa ki gane abin da nake gaya miki ki ba abin sannu a hankali na fatan ki fahimta shi kake kuka ba <laughs> Allah Allah Ubangiji ka zaba abin da ya zama alhaji. Mm, tsananin so na kewa matata. aso ake so aso da so kalle ni da gogo sora da kai ah kun kyau <laughs> ta yake barka sora da kai ki ki ki ki mm. <laughs> na yi <laughs> karo mu tsage ɗaya to. To to. Matsa mm, matsa matsa matsa mu ƙara. To na matso. Ha. <laughs> Kai. Wallahi baby ka san me? Tana da kirki matan nan. Alhamdulillah haka ake sa hakin. Sai ta gwangwaje. Mhm. Gashi nan. Ka sa mata albarka. To. To waya Allah ya miki albarka. Allah ya raya ki, Allah ya samu ga ki. <laughs> Manu wayata, manu kana. Ai gwara mata addu'a ko? <laughs> Baby, ka tashi ka je ka ci abinci. To, eh, abincin nan dai dan bashi zuwa anjima tukunna. Yaushe ka fara ce min sai anjima na ka ci abinci na. Kin san irin in ka daɗe baka ci abinci ba to yin wanda ta ci tafata sai ka je ma kwata kwata yanzu ba za ka iya ci ba amma na san zuwa an ji Allah ya da san dan cikin ya dan sauka gaskiya bibi a a kullum fa in ne abinci ba har Allah Allah kake ka ga na ga mai girki kana zuwa kawai ka fara cin abinci yau kuma sai ka dauko da wani sabon abu ka ce ka kushi zan ci to na ji garuwan ci dan gashi na aflax na gama to zan sha shi amma shi ba dan dan an ji kaɗan. Ayan, ko me ke faruwa ne? Alkhairi ne insha Allah. Ka gida. Allah ya sa. Ni watan to mu karasa wata. Zuwa anjima zan da abu. Ba komai ko? Ba komai ba. Yaro gyara hulanka. tsananin so na kewa ma so so a so Jallu, waya na ganka haka, wai me ke faruwa ne? A har tambaya ta ma kake yi? ka duba ka ga yadda ka banni mujigu mujigu wujiga wujiga da ni fi sabillahi ina dan uwanka kai bi baka shar da kai kaga magana ta gaskiya laifin kai. ne ba yanda ban yi da kai ba ka rungumi sana'ar mu ta gado kaga da Allah kar ka gaya mun ba sukari kai kana so ka ce da ni kai noman kake yi kwarai kuwa domin a wannan zamanin babu abin da ifi dacewa da ɗan Najeriya sama da harkar noma domin noman yanzu ba irin na baya bane ya canja salo. Shakka babu kamfanin MJD Global Concept Limited ya tanadar wa manoma injinan aikin gona tun daga noma har zubawa a buhu. Muna da injinan haro manya da kanana daidai aljihu ba sai kun duka ba kuma akwai injin yin shuka tarakta manya da kanana. injinan saka taki da na ban ruwa muna da tresha don cire muku shinkafa alkama gero gyada masara da dawa kai abin dai sai kun zo kamfanin MJD Global Concept Limited. Bugu da ƙari kamfanin na bayar da horo ga manoma domin samun sabbin dabarun noma noma na zamani a sauƙaƙe mana da rassa a Kano Katsina Kaduna Jigawa Sokoto Zamfara Kebbi Abuja arewaci da kudancin Najeriya za ku iya tuntuɓar mu a lamba da 199 Hakimi Street a jihar Jigawa ko a lamba biyu. Zaria Road Naibawa Kwatas daura da gidan Fet a jihar Kano ko a lamba 4 Waterboard Road Dutsen ma a jihar Katsina ko kai tsaye ku tuntuɓi lambobin wayar mu takwas 0800 uku ɗaya biyar ɗaya biyu shida ɗaya ɗaya MJD Global Concept Concept Limited. Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Jallo. Kaga dan uwa a koma gona kawai dan noma shine tushen arziki. Dan tsananin so da kewa <clears throat> Wato, Ummi, na fahimci tun da muka yi maganan nan da ke na gaba a cikin walwala. amma abinda nake so da ke ki gane cewar in so samu ne zan fi kowa farin ciki a ce kin samu ayan a matsayin mijin aure saboda nagartarsa wanda ko ni ne dai zan tafi miki lalibe namijin da za ki aura iyakaci dai a ce shi na samu wiki to alhamdulillah ta amma dai dadi da me yasa ka yi min wancan maganan kuma yanzu kake bani karfin gwiwa akan soyayya ta da to ai yanayin farin ciki shi yasa ne to amma saboda kin san al'amari na rayuwa dole akwai wani tunani saboda me ke ina buƙatar farin cikin ki kuma kin ga yana da aure yana da mata kin ga dole ne ki ma musa ki akan yadda za ki ga cewar kin mallake shi cikin sauƙi ba tare da an samu matsala ba saboda idan Allah ya sa ya zama mijinki to ni ba ni da kai abin da nake fata kenan dama yana daga abin da ya hana ni yin aure farin cikin ki, saboda me ba na so na kawo wata mata da za ta zo ta sa miki wani abu na rashin jin daɗi ko ku dinga samun hatsaniya amma matuƙar Allah ya sa na kawar da ke Allah ya kaddara dama ga shikin aure ayan to ni alhamdulillah wanda ko mutuwa ne na tabbatar da cewa zai rike ki zai baki kulawa fiye ma da ni alhamdulillah don haka wannan ni sai dai in tofa miki tsakanin ni da ki amma ni ba zan yi masa magana a ki ba wannan yakin yakin ki ne yakin yanci yakin neman yanci duk in kin ɗaura ɗamara na yi to ni kuma zan mara miki baya ina fata kin fahimta to Allah ya tabbatar da alkhairi shi kenan sosai ma insha Allah Allah ya gode To, ku goni zan tafi ofis. To, Ubangiji Allah ba da sa'a. Allah kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya. A daɗe kuma a ba da himma a yi ƙoƙari. Na san dama kai mai ƙoƙari ne. Ubangiji Allah baka nasara. Tafi wacce kake ciki ninkin ba ninkin ɗin ta yau. Sai mun gugu amma dai yanzu a yanda nake ana cikin garari ni na ganin "Ai, haka ma alhamdulillah yanzu akwai abin da ya fi wannan. A'a a gurin Allah fa nake nema. ba abin da Allah ba zai ba aka roƙe shi babban burina a rayuwa kaga da yanzu a gidan nan muna zaune lafiya cikin kwanciyar hankali ba mu da damuwa za mu zo a ce mu haɗa kaya mu tashi mu tafi a kwanciyar hankali mu muke to ina fatan Allah ya mallaka maka naka na kanka ka gina mu shiga ciki a nan burina zai da cika hankali na zai daɗa kwanciya ɗari bisa ɗari amin din girma Allah Allah ya maka albarka Allah ya sani kai kare mu aje lafiya da lafiya. To gobe an zan dami zan taimaki kuɗi. A'a, ai ni bana bukatar komai in dai ba ɓanna kuɗi za a yi ba komai ya wadata a gidan nan. Gogo ta yi ɓam kenan. <laughs> Ba matsala. <laughs> Ba matsala. <laughs> To Allah kare mun kai tsare mun kai. Allah rugurguza maƙiyanka. Su yi mutuwa tulun ɗan garuwa. Daga sama su faɗo su ta fashewa. Allah rugurguza su. Da za su mutuwa tulun ɗan garuwa. Daga sama duk su faɗo su ta fashewa. Allah na gode mu. Allah da ka bani wannan ɗa mai biyayya mai hankali mai tunani Ubangiji Allah ba shi zira'a da za ta bi shi yadda yake nuna Allah tsare ni shi ya kare ni shi ko ina wani ɗan rigimar kuma ta shiga kai Allah na gode ma Masha Allah na tun ɗazu nake jiran ka ka zo in ka hayaƙi. Hayaƙi kuma? Ya eh, mana. Ke zura? Ai yanzu biki daina abin da ba nan gidan ma? To baby, saboda kariya ne fa sai kare ka kuma manya-manyan ragora su dinga zuwa maka. Kuma kuma tun ɗazu ke so in maka tsoro nake ji kakanin sabon wuri ne sai mutum ya tana nan wani abu kake. A'a Zura, kawo yanzu ya kamata ki gane cewa abin nan in yana ci in ma ya ci. Bai kamata ba. ba wani maganin ba alkhairi ba kawai da kunya nake ji ka san mutane da kike jin tsoro ai da abin alkhairi ne ba za ki ji tsoron yinsa ba kuma a ina ne to barin tana miki hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kunya ba ta zuwa sai da alkhairi tunda har kika ji kina jin kunya to kin ga kenan dama abin ba abin alkhairi bane shi sa kika ji kina jin kunya saboda haka ina fata za ki ɗauki wannan nasiha me muke nema yanzu zuwa da mu same shi ba ai sai ɗau saura kalila kima kullum kina cikin walwala da jin daɗi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 tsananin so da kewa matata kaso aso ne aso ne soyayya muso juna mu damke soyayya na ki sosai a so da soyayya ki sone sosai mu damke so